aha ya a garin safiya mai sanya na farke koma bacci karfin hmm. gida kafin komai a duba abinci ba ka ciro na kan dutse kai aka ce wa muruci ya kai ka hange ni kiya idan ah, mafarauci dawi su mai kaya ya tattausa sauko kawai ruwan sama take kake yi babu anjima zo talaka wuce gaban rama suna gani kana ta yin sama ya ka haɗe da korama da ka iso a ranka sallama duk matsala ganin ka ta malam nasir ja ojini. wa hankali da zaki yaki zai ɓace gaba ga ƴaƴa ga uba duk baka kore su ba kake taimakon marayu ba ka tozarta ba Allah ga oji babba Allah ga oji garba alfahari ga mutan arewa Allah ga taka a sannu a sannu ka tafi inda za ka je ba mai kare ka la ilaha illallah ina gwanin wani na ce ina gwanin wani ganawa malam na sai ja oji ka tanga sukari kowa ya jingina sai ya lasa a dangare Nasir ja oji ta eh. fi gaba jini ja mu gaba kai ba uba ba ka zarce uba sanyi ka ba mu bargo murfa na kan gargara akewa a shafa kai ne ka ba mu kullum mu cafa in mun ga za ka ce zo ku kufa mai hakuri da tarin jimiri kyawun kalan ka ya zaba gari wanka gare ka tamkar sakare amma bi adam masu gari o jigar kuwa mai sarai dai na sosuwa kake bana da damuwa alkawari in kayo cikawa zama adon garin hausa tafiyar ta ka ƙara girma take dawi su mai tilin kaya kai ne dai adon garin hausa ja'o jiman gyada baka barci ka wuce gaban kasa mai zuciya fara bai zagi harshen sa baya kakkausa sauko kawai ruwan sama da ki kake yi babu anjima zogale ka wuce gaban rama suna gani kana ta yin sama maliya ka haɗe da kora ja oji babba Allah ka ja oji garba Allah ka ja oji duba Allah ka ja oji zaki alfahari ga mutan arewa farin wata mai haska gidajen kowa ga allura mai sa yara kakkarwa ruwa tsakar dare da na kogo tsani ke guje kanwa